Jama'a sauraron sashen Hausa na Radio France International ya rafi barkamu daura haka. Barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado. Shirin da kan tattauna al'amuran da suka jibanci al'adu tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. Idan dai ba a manta ba a makon da ya gabata shirin ya duba muhimmancin tattali da adana kayayyakin tarihi da matsalolin da ka iya tasowa sakamakon bacewa ko lalacewar waɗannan kaya. Kazalika shirin ya duba wasu daga cikin ƙalubale da hukumomi al'ummomi ke fuskanta wajen tattalin kare su daga lalacewa na tsawon shekaru. A matsayin ci gaba shirin na wannan makon ya waiwayi wasu matsaloli da shi kanshi tarihin ke fuskanta a matsayin wani bangare na ilimi da kuma yadda zamani ke masa barazana. Malam Ibrahim Galadanci masani tarihi da al'adu a arewacin Najeriya na ganin sha'awar da a da ake nunawa kan ilimin tarihi na ci gaba da dakushewa. Shin kamar ni katsina ana magana mun ciwo kyaure na gobir bari in je in ga shin kyauran nan yana nan abubuwan nan suna nan amma za ka je ka da sun yi kura saboda mutane ba su zuwa ba su tunawa ma da su kwata-kwata wasu ba su ma san da su ba ma kwata-kwata rashin sanin muhimmancin akwai shi saboda da can wurin yawanci abin da ake koya ma makaranta shi ke sa kwaɗayin ka je ka ga waɗannan abubuwan kuma su shiga ranka har ma ka rika bincike da kanka amma yanzu da yake ba a yin su baka ma san da su ba kuma irin abubuwa irin wanda da ke dan nunnuna maka akwai su yanzu babu su social media yanzu irin wayoyi da sauransu eh. sun kashe rubuta takarda kaga yanzu kenan babu irin su postcard din da ake na gaisuwa ana sa hotuna jikinsu kaga yanzu babu stamp irin wanda za ka lika a takarda wanda za za ga ga irin su yankari ga su irin gidaje na tarihi a jikin stamp eh. gidan sarakuna to duk babu su kana jin rashin sha'awar tarihin ne da kwaɗayin binciken tarihi ne yasa hata ma yanzu mutane ma ba su ɗaukan ma kansu wannan nauyi na kai ziyara wurin da ake aje kayan nan gaskiya ne akwai rashin sha'awar tarihin kwata-kwata tunda wani ma ka tambaye tarihin shi bai san ma tarihin shi ba a matsayin shi na dan adam mai yawa in zaka zagaya katsina ana cewa katsinan dukko wani dukkon kila sai ga dukkan unguwarsu akwai wasu sarakunan kahin shi kanan dabo eh, Sakkwata birnin shehu duk waɗannan kirarin da ake musu wasu sarakuna ne jajirtattu wanda kuma suka yi abin a zo a gani wanda tarihi ya kamata ya aje gudunmuwarsu wurin kafa waɗannan al'ummai To ina mafita kenan kan wannan koma baya da ɓangaren na tarihi ke fuskanta kuma yaya za a yi a maido da martabar wannan sashe na ilimi da kwadaitar da al'umma muhimmancinsa. A cewar Malam Ibrahim Galadanci, a matakin farko dole ne a saka manhajar karatu a makarantun firamare da sakandare domin ɗaukaka ilimin tarihi. Eh kamar dai nan Katsina, daga suna ƙoƙari yadda suka yi adana kayan tarihi da kenan har yanzu akwai irin teburi na shugaban makarantar middle school ko katsina training college mm. wadda su wani da su a balewa suka yi har yanzu akwai irin su ta kubba mm. na mayaka shahararru mm. na katsina to haka kuma zariya ma na da irin waɗannan gidajen sakkwato suna da nasu nan dai ƙasar hausa bakin gwargwado sun aje waɗannan abubuwan amma abin da ya kamata ya kamata gwamnati ta mai domin haje sanin tarihi matakin makarantu firamare ko a sakandare yanzu yaro da yawa zai wuce a gobarau ya kalli wannan ginin hasumiya bai san tarihin shi ba bai san muhimmancin shi ba bai san me yasa yake wurin ba saboda mi lokacin da ya makaranta a firamare da sakandare ne ba a kaya karantar da shi irin wannan tarihin ba ko kohosoro da zai gani zai ga nan kawai gidan sarki ne amma me ke muhimmancin wannan yaushe aka yi shi waye yi shi dalilin me yasa aka yi shi bai sani ba saboda haka akwai bukatar kwarai ainin To anya kuwa abu ne mai yiwuwa hukumomi da cibiyoyin adana kayayyakin tarihi su iya kalato abin da watakila ya rage a hannun al'umma domin kare abin da ya saura daga bacewa ko kuma salwanta? A cewar Dr. Muhammad Bashir Ruwan Godiya, mai bincike kan kayayyakin tarihi a Najeriya, babu shakka abu ne mai yiwuwa. ai akwai hukuma ta musamman mu a jihar Katsina hukumar adana tarihi da al'adu in aka bata abin da ya kamata a bata na tanaji tanaji za ta iya bin kadin irin wani abubuwa ta gano su ta gano tarihin su sannan kuma ta gano su ma a zo a adana su a kuma adana tarihin su in dai aka bi akwai da suka san tarihin kuma akwai wannan kayayyakin da za a samu su misali kayayyakin yaƙi irin na su dan wairi irin kayayyakin irin su sarki Muhammadu Dikko da za a iya samo su wajen waɗanda suke gidan yanzu suna nan akwai abubuwan da in ka je misali kamar ɗakin kaf a gidan mai mataba sarkin Katsina akwai abubuwan da tarihi za ka gani kaga wannan za a taimaka ta hanyar majalisar da suke a iya samu su adana su don mutane na gobe samun na kasar Kano da Zaria da sauransu dukkan kasashenmu in aka bi wa'annan ba za a rasa wurare wurare da wani abubuwan suke ba mm. a musamman gidajen mu na sarautu da wajen manya manyan dattawan mu in suka shirya aru aru akwai su nan in aka bi su hankali za a iya samu su ko za a iya adana su yanda zuri'an mu masu zuwa za su iya fahimta kan mu mance mm-hmm. yanzu akwai abubuwa da yawa yanzu kusan kada a iya cewa sun bace yanzu misali in ka ce a gida na aka maka akushi ko aka maka koshiya ko aka maka kabaci yara ba san shi ba amma da za a adana irin wannan ana aje su sanda aka a ce ana kewaya za ka iya cewa yara suna iya ganin wannan sannan ana iya amfani da abin ake cin PPP wato private partnership a haɗin gwiwa tsakanin masu zaman kansu da gwamnati idan aka yi wannan za a iya kafa gidajen tarihi wani su mutanen za su iya samu irin kayayyaki su adana su ana dan an sa abin da bai zai karya karya ba ana shiga ana gani kamar wurin yawon bude wurin bude idanu yawon bude idanu ko ina abubuwan su muka rasa misali na eh. tafi kasar India akwai Taj Mahal a tarihin shi cewa wani sarki ne ya gina ma mata shi da yake kauna kan soyayya kan soyayya mm. amma haka sun adana shi yanzu ne miliyoyin daloli ake ansa a wannan gida saboda mai suna zuwa suna kallon shi muna da irin wannan abubuwan irin su gobarau irin su rije ko sugu da sauran wuraren tarihi da muke so a kasar sauran kasashen Hausa mm. dan ba za a adana su da mutane yan kasa waje musamman turawa mm. masu sha'ana su tarihi na arewa tarihi na kasa Hausa kuɗin su za su biya gari ya garara takanas ta India ko takanas ta Ingila so su biya kudi su ga wani abu dan tarihin mu kuma ya bunƙasa duniya ta ƙarsa mu To domin ji daga masu bincike da kuma sana'ar waɗannan kayayyakin tarihi daga ƙasashen Hausa zuwa wasu sassa na duniya, Baba Malam Amadu wani mai sana'ar waɗannan kayayyaki ne musamman gumaka daga ƙasashen Hausa ya ce har gobe akwai irin waɗannan kayayyaki a yankunan arewacin tarayyar Najeriya da kuma wasu yankuna na jamhuriyar Nijar. Mu dai yawanci mukan je neman waɗannan kayayyakin. In gaya maka abin da ya kama tun daga Kano, Zamfara, kaduna katsina har ya buga cikin niger wannan akwai gumakan amma ga daban-daban daban-daban ne za ga wani mummuna wani kyakkyawa wani gashi nan an yi shi ne kamar silhouette situ na wajen bira da nake gaya maka nan ko bura su za ga su ne kamar silhouette yana fitowa wannan kan doki gashi nan iri iri iri hatta su komin niger sun san da wannan domin sun tsayan ma da aikin da yawa sun fita suna turai saboda mu hausawa ko bukaken mutane mun sha shakulatin bangaro da wayannan abubuwan bai da kima a idanunmu hukumomi su sa kuɗi su je su nema a nemi tarihinsu wallahi suna nan kala kala kala kasashe da nake gaya maka nan sun faɗa ribu da musu daban daban daban daban za ka ga wanda naɗi za ka ga wanda gemu tumbana sashi sokoto in an ce sokoto ma'ana cikin ƙasar sokoto aka samu in an ce sashin katsina sashin katsina aka samu in aka ce zamfara sashin zamfara to amma za ka gansu daban daban daban daban har ya bugaye bangaren kaduna na wajen bangaren kaduna inda ka san gumakan misira egypt kyakkyawan aiki verma fantastic ko ni yanzu na da wani akwai wani gunki da yake shine representing rana da bahaushe ya rike wannan alabakinsa har yanzu to ina da ɗaya na isar da shi saboda irin magana haka sai dai kuma banda buƙatar canjin manhajar karatu domin ɗaukaka ilimin na tarihi watakila in ji ibrahim galadanci akwai buƙatar wayar da kanon al'umma kan muhimmancin gidajen ajiye kayayyakin tarihin musamman kai musu ziyara akai-akai inda ya ba da misali da hukumar adana kayayyakin tarihi ta jihar katsina yanzu in ka je nan history and culture na nan katsina suna da irin waɗannan ajiye-ajiyen har da hotuna na mutanen katsina wanda suka yi fice amma za ka je ka tada ga sunan dai aje mutane ba zuwa ake ganin su ba kana jin kamar ah, zamani ya zo na cewa mutane sun fi raja'a akan abin da zai zo nan gaba a madadin abin da ya wuce baya gaskiya haka kusan abin magana take tunda yanzu za ka ga yaro ba ruwan shi da tarihi bai ma da ra'ayi amma yana sha'awa ya ji cewa wani sabon dan kwallo aka sau ko wani club ya na daya na champions league bana ko wace oh. sabuwar waya ce ta eh. shigo ko wani zafafa goma cikin talabijin to duk irin inda aka karkatas kenan ya kamata hasu 'yan jarida gidan rediyo gidan talabijin <laughs> ah. ya kamata a ce suna ware wani program mai muhimmanci irin na wayan mu mutane da kai ga kan irin al'adunmu haka kaya na tarihi saboda suna da muhimmanci To madalla jama'a mu saurare da kuma wannan muka kawo ƙarshen shirin namu. A madadin waɗanda aka ji muryoyinsu musamman Dr. Muhammad Bashir Ruwan Godiya da kuma Malam Ibrahim Galadanci dukkaninsu a jihar Katsina sai kuma Baba Malam Ahmadu mai bincike da kuma sana'ar waɗannan kayayyakin tarihi a Najeriya, Nijar da kuma ƙasar Togo. Da abokin aiki na Shehu Saulawa da ya taya na gabatar muku da shirin. Ni Muhammad Salisu Hamisu da na gabatar ke cewa da ku bisa lamu huta lafiya.